ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر واسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير mun hore wa annabi Suleiman ɗan annabi Dawud iska, wadda take iya yin tafiyar wata guda da safi, da yamma ma ta yi tafiyar wata guda, kuma muka kwararo masa narkakkiyar dalma don ya ƙera abin da ya ga dama. Muka hore masa daga cikin aljannu da suke yi masa aikace-aikace a gabansa da izinin Ubangijinsa, kuma duk wanda ya karkace daga cikin aljannu, daga abin da muka umarce shi da shi na aiki, sai mun ɗanɗana masa azabar wuta mai ci balbal.